ciki ba ya je ya na kan hanya yana fitsari ma mutane yan iska sai su ta nuna mutane abunsu to waye ce yana so ya maza masu son bin mata anyhow maza masu son cin mata kaga wannan gindin jikinka na rawa wannan ma gindin ka na rawa kai dai kawai ka je ka shiga shine ka to bari in gaya muku abin da ba ku sani ba infection is everywhere if you want to misbehave I kadinga misbehave in the protection condom is just 100 naira 150 shey you get in by mistake infection in ya kama ka ina say the maganin sanyi na infection tested and trusted ban ce sai through jima'i yake samun infection ba there are many ways da some are contacting infection so if you have infection ina da maganin saying. wanda zai warkar maka da abin da ke damunka sannan akwai na ƙara girman bura akwai mantawa na sa daɗewa ga mazan da ba su daɗewa magungunan mu tested da trusted ne mhm. sani ba idan buran saurayi na ƙarami ne zan sa ya sha magani don ya ƙara girma idan na san ina son ƙaton abu idan na san ina son zabgegen abu it's not a crime baka da lafiya ba za ka nemi magani ba wai me yasa kuka fiye mana kallon 'yan iska ne idan za ka yi jima'i dan uwa ka yi shi don ka ji daɗi ba ana yin shi bane don wahala ka yi shi don ka ji daɗi maza how do you feel idan kana having sex da mace kana jin ta she, she just be screaming tana irin morning ɗin nan kana ji wasu ma sun fi son a dinga kiran sunayensu ba ku jin daɗi ne ba jin daɗi idan ka ji mace tana morning ba ka jin daɗi idan kana jin tana wannan screaming ɗin har tana kiran sunanka gaye idan ba ka san ba ka daɗewa kai ɗan minti ɗaya minti biyu ne ku zo ina da magani garanti wanda zai sa ka daɗe kana yi ka yi ka san ka ji daɗi ita ma ka bata abin da take bukata wani namijin kawai ba abin da ya sani sai kwanta buɗe in hau kwanta buɗe in hau daga ka riga ka kawo zu ka tashi wawa kawai ba za ka yi tambayanta bibiya sheki ha ba ta satisfaction ha ba ta kama isa wallahi baka isa ba ka tada min nawa sha'awan dan ka kawo ruwa ka tashi a kaina wallahi in ka isa Allah ya tsina albarka so idan kai ka san baka dadewa akwai magani na duk sa dadewa wanda zai sa ka dade wanda zai sa ka ji daɗi ka san kayi abu gaya idan za ka yi cin kaca ka yi cin kaca kun gane ai wannan enlargement syrup ne na ƙara girman gura matsin da suke fama da kankancewan gaba bari in gaya muku abin ba ku sani ba mata yanzu idan mu ya buɗe kun gane mun fi son masu manya-manyan ayaba ba za ka zo da wani ƙaramin buranka ka zo ka tsaya kana ce mutan wallahi ina ƙaunaki har ƙarshen rayuwa will you get out idan ka san baka daɗewa nemi magani malam ka sha ka bata abin da kake so she will respect you a lot akwai matan da ko baka ba komai idan kana ba su wannan ayaban yadda yana kai musu yadda suke so za su iya zama da kai ina gaya muku wannan abu ba za ka bata komai ba amma ka bata wannan ayaban ta ci ta koshi ta ji ta daren za ta zauna